بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم جمعة شاترا قوة رمضان باين هجر منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم da shekara 1440 wanda ya daidai da 24 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara wannan yana tambaya cewa Salamu alaikum don allah malami ne ne hukuncin wanda suke musabba karatun alkur'ani da matarsa kullum tsira da kun al'ada ya shigo shin za ta iya ci gaba da karatun nasu tun da ba da ƙur'ani take yi ba matsala ta shafi hukuncin matsalar hukuncin karatun alƙur'ani ga mai al'ada shin mai al'ada za ta iya karanta alƙur'ani ko ba za ta iya ba eh, abinda yake mafi rinjaye shine mai al'ada za ta iya karanta Al'ƙur'ani? karatun Al'ƙur'ani daban ɗaukar kuma Al'ƙur'ani daban haka babu wani dalili a shar'ance wanda ya hana cewa mai al'ada za ta karanta Al'ƙur'ani? hadisin da ya zo cewa la yaqra'u wala junubu shay'un min Al'ƙur'ani. cewa da mai janaba da mai al'ada ba za su karanta komai da alkur'ani ba hadisi ne za'ifi a wurin malaman hadisi bai inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da aka ya zo a hadisin Ali ibn Abi Talib athar radiyallahu anhu wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance la yahjubuhu shay'un anil qur'an illa al janaba ba abin da yake hana manzan Allah ya yi karatun Alƙur'ani in dai ba janaba ba inan janaba ita ce za ta iya hana karatun Alƙur'ani. banda janaba kuma ko menene yana buƙatar yana buƙatar dalili wanda zai tabbatar da haka babu kuma wani dalili ingantacce daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya tabbata cewa mace mai al'ada ba za ta karanta Alƙur'ani ba haka idan mace ta haddace surori na alkur'ani ko ta haddace alkur'ani gaba ɗaya za ta iya karanta alkur'ani sawa'un tana al'ada ko ba ta al'ada duka ɗaya ne wannan yana tambaya dangane da menene hukuncin sallar nafila bayan liman ya hau mimbari ranar juma'a wannan matsalar ita ma matsala ce wadda take mai faɗin gaske malamai sun yi maganganu masu yawa masu tsawo dangane da wannan matsalar saboda matsalar ta zo a kan ɓangarori ne guda biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan ɗayanku ya shigo masallaci fala ya jilis hatta salli raka'atai kada ya zauna har sai ya yi sallar nafila raka'a bi shi ne abinda manzan Allah ya faɗa sannan kuma yana daga cikin lokutan da manzan Allah ya hana a yi nafila shi ne lokacin da liman yake huɗuba a kan mimbari yana daga cikin lokacin da aka hana a yi nafila to waɗannan su ne dalilai guda biyu wanda yin amfani da su zai zama akwai dole akwai maganganu masu tsawo dangane da matsalar shin idan mutum ya shigo masallaci zai yi amfani da umarnin da aka yi kada a zauna sai an yi sallan nafila ko kuwa a'a zai yi amfani da hannun da aka yi kada a yi sallar nafila idan liman yana ya hau mimbari zai yi hudu ba wannan sa malamai suka yi ta maganganu waɗansu ce zai yi sallar nafila wannan ba ta ciki waɗansu kuma su ce a'a wancan da aka hana ne ba zai yi ba wancan umarnin da aka yi kuma a wannan lokacin ban da shi daga kowa zai iya ɗaukar kowane ɓangare wani ya ce za a yi saboda wannan um, an ce a yi ne tana cikin zawatul asbab wannan kuma zai ce a'a ba za a yi ba saboda wannan yana daga cikin lokutan da aka hana a yi sallar nafila da haka abubuwa ne guda biyu waɗanda suka ci karo har shi ya sa waɗansu malaman ma suka yi a kan wannan mas'alar ta ba su da hukunci a kai sawa'un zai yi ko ba zai yi ba Shi ne, Allahu a'lam kawai ba su ɗauki wani ƙauni daga cikin waɗannan akwal ɗin ba a lokutan kuma da aka hani a ina fila ma waɗansu suka ce abin da ya fi shi ne kada mutum ya shiga masallacin a irin wannan yanayin Shi ne kada ya zo ya shiga ya zauna kuma ya zama ya saba ma wancan kada kuma ya yi ya zama ya ci karo da wancan daga suka ce kamar wasu daga cikin malamai kamar Imam Shaukani in ban abai suka yi tawakkufi cewa rashin shiga din ya fi a irin waɗannan lokutan to amma idan mutum ya riga ya shiga din ya zai yi kamar a masallaci ran juma'a ya zo masallaci wanne ya kamata ya yi zai yi nafilan ko kuma ba zai yi nafilar ba ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ingantacce cewa manzan Allah ya ga wani ya shigo masallaci ya zauna ranar juma'a manzan Allah ya ce mai kayi nafila raka'a biyu ya ce bai yi ba manzan Allah ya ce tashi kayi kayi nafila suka ce kenan tun da haka ne idan mutum ya shigo ko da a irin wannan lokacin ne zai yi saboda manzan Allah ya yi umarni da cewa a yi a lokacin da kuma yana hudu ba a kan mimbari amma waɗanda suka ce ba za a yi ba sun ba da hujjoji da dalilai na cewa akwai dalilin da ya sa manzon Allah ya ce ya yi kamar yadda ya zo a wata riwayar hadisin na imamu tsabarani cewa mutumin ya zo da wani yanayi na alamar wahala da talauci a tattare da shi da aka manzan Allah ya ce ya tashi ya yi sallar nafila saboda mutane su gan shi ko za su faɗaka da halin da yake ciki a taimaka mai daga a wannan yanayin da yake ciki suka ce wannan shine dalilin da ya sa aka ce ya tashi yayi da haka dai idan mutum ya shigo ɗin idan yayi ba za a yi mai inkari ba idan bai yi ba ma shi ma ba za a yi mai inkari ba domin kowanne yana da kauli mai karfi kai kuma yana da dalili sannan kuma akwai malamai magabata wanda sun tafi a kan wannan kaulin kowanne daga shi wallahu a'lam eh, muna cikin suratu tagabun a darasin da ya gabata mun tsaya a kan eh, ta tara za mu tashi a aya ta goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير نعم bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani dangane da makomar waɗanda suka yi imani da Allah da kuma irin aljannar da Allah ya tattala gare su kama wanda dama wannan shine uslubi na alqur'ani idan an yi magana akan makomar mutanen kirki sai kuma a yi ishara zuwa ga makomar waɗanda suke kishiyarsu idan kuma an yi isha magana ne akan makomar waɗanda suke mutanen banza sai a yi ishara zuwa ga makomar waɗanda suke mutanen kirki da haka bayan Allah ya yi bayani akan cewa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والنشين مفهومر ما سيئماني سيئتي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الله يتي ولن دسك كافر تيما الله وكذبوا بآياتنا كما سكك أرية آيو يمو بس يدد القرآن لمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يزود الشيبا Allah ya ce ula'ika ashabun na waɗannan su ne ma'abuta wuta ma'ana su ne ‘yan wuta hum fiha ula'ika ashabun nari na fiha sannan za su dawwama a cikin wutar babu ranar da za su fita saboda makomar kafiri wanda ya kafirce ma Allah ko ya ƙaryata manzannin Allah wannan makomar shi ita ce wuta ta dawwama wutar da za a shiga a fita ita ce wuta wadda take ta muminai masu imani wayanda suka yi saban Allah suka yi zunubi suka cancanci a yi musu ukuba gwargwadon laifinsu a yi musu ukuba daga baya a fitar da su zuwa aljanna amma makoma ta kafirai waɗanda suka kafirce kuma suka karyata manzannin Allah wannan khalidi na fi ne za su dawwama ne a cikin wutar babu ranar da za su fita har abada Allah ya ce wa bi'sal masir tir da wutar jahannama ko tir da wuta ta zama ita ce makomar mutum wannan ita ce mummunar makoma ya karar da rayuwar shi a duniya kuma ƙarshen al'amarin shi ya zama ya koma zuwa wuta da tir da wuta ta zama ita ce makoma ga wanda yake ya kafirce ma Allah ya ƙaryata annabawan Allah subhanahu wata'ala ma asaba min مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله مدعوكتين سركي يتما أصاب من مصيبة باب ونأبن مصيبة الذي ساممتن إلا بإذن الله فاتي لإذن الله ne ana duk wani abu da kaga ya same ka na musiba to ka sani da izinin Allah wannan abin ya samu babu wani abu da yake iya faruwa ba da izinin Allah ba duk abin da Allah bai yi izinin ya faru ba ba zai faru ba duk abin da kaga ya faru Allah ne izinin ya faru sannan ya faru shine ma asaba min musibatin illa bi idnillah babu wata musiba da za ta samu face sai da izinin Allah ana sai da Allah ya kaddara ta ya ga damar ta faru sannan ya so ta farin a lokacin faruwarta sannan ta faru daga wannan duka yana ƙara tabbatar da imani da ƙaddara da kuma yadda da abin da Allah ya ƙaddara ma mutum na alkhairi ko na sharri domin Allah maɗaukacin sarki ya wajabta imani da ƙaddara yana daga cikin rukunnan imani shine wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi musiba kuma idan ta samu mutum tana ƙarƙashin ƙaddarawa ne ta Allah shi yasa ya ce illa bi iznillah imani da ƙaddara kuma ya kunshi rukunai guda hudu wanda sai waɗannan rukunan sun tabbata sannan imani da ƙaddara yake yiwuwa rukuni na farko shine mutum ya yadda cewa duk wani abin da yake faruwa da wanda zai faru da wanda zai faru a nan gaba da wanda ya faru a baya da wanda yake faruwa yanzu to Allah ya san wannan abin shine rukuni na farko na imani da kaddara sai ka yadda cewa Allah ya san komai babu wani abu wanda sai ya faru Allah yake sanin shi tun kafin ya faru dama Allah ya san zai faru shine rukunin imani da kaddara na farko rukuni na biyu shine sai ka yadda kayi imani cewa duk wani abin da yake faruwa dama yana rubuta Allah ya rubuta shi wa kullu shay'in ahsaynahu kitaban kowane abu Allah ya ce mun kididdige shi a rubuce yake Allah ya rubuta abin da zai faru na kaddara dukkan a halittu kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin ya halicci alƙalami ya umarce shi ya rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alƙiyama da komai yana rubuce a lauhin mahfuz duk abin da kaga ya faru to bayan Allah ya san shi kuma yana rubuce a lauhin mahfuz duk abin da baya rubuce a lauhin mahafuz ba zai taɓa faruwa ba Shi ne rukunin imani da ƙaddara na biyu sannan rukuni na uku shi ne ganin damar Allah da nufin Allah duk abin da kaga ya faru ko Allah ne ya ga dama Allah ne ya yi nufin abin ya faru ya san abin ya rubuta kuma ya ga damar ya faru sannan ya faru in bai ga dama ba ba abin da zai faru liman sha'anin minkum an yastaqim وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولكن الله يفعل ما يريد ولكن الله يفعل ما يشاء abin da ya ga dama yake yi daga duk abin da kaga ya faru to yana faruwa ne da ganin damar Allah da kuma yaddar Allah da izinin Allah shi ya yadda abin ya faru sawa'un wannan abin sabo ne ko aikin alkhairi ne kafirci ne ko imani ne in bai ga dama ba ba abin da zai faru Allah shi ne mai mulkin da in bai yi ga damar abu ba ba abin da zai iya faruwa a mulkin shi, duk abin da ya faru a mulkin shi to ya faru da ganin damar shi ne da kuma nufin shi subhanahu wa ta'ala, da aka sai wannan rukunin na uku ya tabbata sannan imaninka da ƙaddara zai cika rukuni na hudu na ƙarshe shi ne halittar Allah ga wannan abin. Duk wani abu bayan Allah ya san shi ya rubuta shi kuma ya ga damar abin ya faru to abin ba zai faru ba sai Allah ya halicci abin duk abin da kaga yana faruwa Allah ne ya halicci abin aikin da kake aikatawa sai Allah ya halicci aikin sannan zai kasance maganar da kake yi sai Allah ya halicci maganar sannan za ta kasance duk wani abu da kake gani a bayan ƙasa yana gudana yana gudana ne bayan halittar Allah da ya yi mai Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin komai wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halicce ku kuma ya halicci abinda kuke aikatawa duk aikin da kake yi aikin Allah ne ya halicci aikin in Allah bai halicci aikin ba haka zaka zauna ba zaka iya yin komai ba ba zaka iya yin motsi ba sai Allah ya halicci motsin sannan zaka iya yi da haka duka waɗannan abubuwan suna gudana ne da ganin damar Allah da kuma halittawar Allah subhanahu wata'ala idan Allah madaukakin sarki zai saukar da ruwa to sai ka tabbatar da cewa Allah ya san dama za a saukar da ruwan a ilimin Allah akwai wannan sannan sai ka yi imani a rubuta a lauhin mahfuz dama za a saukar da wannan ruwan sannan sai ka tabbatar da imani da cewa sai Allah ya ga dama ruwan zai sauka sannan sai ka tabbatar da cewa sai Allah ya halicci ruwan sannan ruwan zai sauka wayannan sune rukunai na imani da kaddara duk wanda bai yi imani da ɗaya daga ciki ba to bai yi imani da kaddara ba daga duk abin da ya same ka na kowane abu na kaddara na alkhairi ko na sharri sai ka yadda dama Allah ya san haka ne zai faru kuma ka yadda dama Allah ya riga ya rubuta a lauhin mafuz haka ne zai same ka sannan sai ka yadda cewa wannan abin da ya same ka ya same ka ne da ganin damar Allah inda Allah bai ga dama ba ba zai same ka ba sannan sai ka yadda cewa Allah ne ya halicci abin sannan ya same ka da Allah bai halicci abin ba da ba zai same ka ba da ka dole ka yadda cewa ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wani abu na musiba da zai samu bawa sai da izinin Allah subhanahu wa Ta'ala, sai Allah ya ce wa man yu'min billah amma duk wanda ya imani da Allah a lokacin da musibar ta same shi yayi imani da Allah ya yadda da wannan kaddarar cewa daga Allah take yahdi qalbahu to Allah zai shiryar da zuciyar shi wadansu malamai suka ce abinda ake nufi da yahdi qalbahu shine yastarji'u Allah zai kimsa mai yayi istirja'i idan musibar ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka ce shine ma'anar wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyar shi sune wanda Allah yace alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna daka wannan shine wa man yu'min billahi yahdi qalbahu waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da yahdi Shi shine Allah zai kimsa mai a cikin zuciyar shi ya sani cewa ya gane cewa annama asabahu lam yakul yukhti'ahu wama akhta'ahu lam yakul yusibahu zai ji ya gamsa a zuciyar shi cewa abinda ya same shi dama ba zai taba kubuce mai ba abinda kuma ya kubuce mai dama ba zai taɓa samun shi ba ya yadda da cewa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf Allah ya riga ya kaddara komai ya gama ba wani abin da zai iya yi haka shine abin da Allah ya zartar akan shi suka ce shine ma'anar wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyar shi wanda ya shafi kowane irin shiriya da Allah zai ba bawa a lokacin da Allah ya jarrabe shi da musiba akwai wanda Allah natsar da zuciyar shi zai ya samu natsuwa ya samu tabbata ya zama ya yarda yayi imani shi yasa waɗansu malamai suka ce da ake nufi da yahdi ne ya yastaslimu laha wa yarda lima qaddarahu zai miƙa wuya ya kuma yarda da da Allah ya ƙaddara mai ya miƙa wuya ya yarda haka Allah ya tsara mai haka Allah ya ƙaddara mai ya yarda da ƙaddara Allah subhanahu Ta'ala, suka ce shine ma'anar yahdi ƙalbahu. da haka duka dai waɗannan ma'anonin suna komawa ga yarda da abin da Allah ya kaddara ma bawa a kowane yanayi a kowane hali ya samu kansa da yadda cewa wannan abin daga Allah yake kuma idan Allah ya ga dama Allah zai yaye mai shi dai abin da zai bi kawai ya bi sababin da Allah ya ce a bi me Allah ya ce a yi dan a kare kai daga wannan musibar me Allah ya ce a yi idan wannan musibar ta faru shine kawai abin da yake kanka amma za ta same ka ko ba za ta same ka ba wannan al'amari ne wanda yake tsara a wurin Allah idan ya tsara ko ka bi sababin ko baka bi ba wannan abin zai faru amma idan baka bi sababin ba kuma za a tuhume ka a kan rashin bin sababin da Allah ya tsara a bi daga wannan shine abin da ake nufi da wa man yu'min billahi yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyar shi shi yasa sai kaga mutum musiba ta same shi amma Allah ya natsar da zuciyar shi ba za ka ga wani kunci da damuwa da tashin hankali a cikin zuciyar shi ba saboda yana da garkuwa da kariya ta imani da kaddara da shiriyar zuciya daga wurin Allah bal ma waɗansu malamai suna cewa ƙari akan haka ma hatta gaɓoɓin mutum domin idan zuciyar ta samu shiriya da natsuwa gaɓoɓin ma za su samu shiriya da natsuwa da haka ba za a ga wani tasarrufi a jikin shi ba ba za a ji wasu maganganu daga bakin shi ba saboda wani abu na kaddara da ya same shi ba za a ji kullun yana magana ba kullun yana surutu wannan talaucin wannan kaza wannan kaza Allah zai shiryar da harshen shi suka ce shine ma'anar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da mutum mai imani da magana mai kyau a nan duniya duk lokacin da wata kaddara ta fado mai ba za a ji komai daga bakin shi ba sai alkhairi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdillah zuciya na damuwa idan musiba ta samu mutum dole zai ji damuwa ido yana zubar da hawaye idan musiba ta samu mutum yace amma wala naqulu illa ma yuzilla bakin mu bai fadan komai sai abin da zai yarda da Allah ko da musibar ta same mu ko da jarrabawar ta same mu amma ba a jin wani abu a bakin mu sai abin da Allah yake so ya yarda da haka wannan shine wa man yu'min billahi yahdi qalbahu da haka duk inda musiba ta zo sai ka tsaya ka kalli kanka shin kana cikin masu imani waɗanda Allah yake shiryar da su idan musiba ta zo ko ko ka cikin masu imani wani idan Allah ya jarrabe shi da wata larura ta rashin lafiya ta musibar rashin lafiya to duk inda ya shiga bai da abin magana sai wannan yana cikin wani hali yana cikin wani yanayi wani ma ya samu abin da zai rinka kai ƙara Allah a wurin bayi ta shiga kun ga yadda Allah ya jarrabe ni kun ga abin da Allah ya jarrabe ni da shi dan haka a taimaka min fi sabilillahi ayi min kaza yana kai ƙara Allah wurin bayi akan Allah ya jarrabe shi da musiba saboda bai samu wa man billahi yahdi qalbahu bai sami shiriyar zuciya ba haka wani idan talauci ko wani ƙuncin rayuwa ya same shi duk inda ya shiga za a ji bake shi za a ji magana yau kaza yau kaza yau yana cikin hali kaza yau yanayi kaza amma daga lokacin da Allah ya yaya wannan ba za ka sake jin bakin shi ba ba za ka ji shi yau Allah ya buɗa mana ba yau Allah ya taimake mu yau albashi ya fito da wuri yau kaza ba za ka ji bakin shi ba amma idan lokacin matsala ta faru to kowa ya sani saboda bai sami shiriya daga bakin shi ba a lokacin da musiba ta same shi da lokacin da musiba ta samu bawa yana kallon me yake yi me gaɓoɓin shi suke yi me bakin shi yake faɗa ya me zuciyar shi take kudircewa shin zai koma ya bi neman fita daga musibar ta hanyar saban Allah ne ko zai bi ta hanyar neman yarda Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yadda zai ci wannan jarabawar da wannan musibar sai Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim ku sani cewa lalle Allah masani ne akan komai ba abinda Allah bai sani ba shi ya san me yasa ya kaddara musibar shi ya san me yasa ya jarrabu na bai jarrabu na ba shi yasa me yasa ya dora ma wani bai dora ma wani ba da haka Allah yana yin komai da ilimi da kuma hikima irin ta Allah subhanahu wata'ala da haka Allah masani ne akan komai babu wani abu wanda bai sani ba ya san wane ne ya cancanta a shiryar da zuciyar shi idan musiba ta same shi saboda imanin da yake ciki da kuma tawakkalin da yake da shi ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa ati'ullah ku yi da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa ati'ur rasula kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Bana duk lokacin da Allah ya ce ku yi kaza ku aikata duk lokacin da Allah ya ce kada ku yi kaza ku bari haka duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayi a aikata duk lokacin da manzon Allah ya hana ku hanu shine wa ma atakumur fa fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku riƙe. abinda kuma ya hana ku ku hannu shine wa ati'u Allah wa ati'ur rasul domin manzo yana zuwan mana ne da umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da duk abinda manzo ya zo da shi abinda yake kai abinda yake kan duk wani musulmi shine da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kowane irin hali abinda da ma daɗi ne da wanda bai yi ma daɗi ba wanda kake so da wanda baka so to baka da wata makawa baka da wani zabi face kai miƙa wuya ga Allah ka miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا Allah ya ce maganar da mumine suke faɗa duk lokacin da aka kira su cewa ga hukuncin Allah ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine an yaqulu sami'na wa ata'na kawai suna cewa mun ji mun yi da'a wannan shine abin da ake yi ma Allah da manzon Allah su kaɗai suke da wannan cewa ka rufa ido ka san me yasa aka ce ko baka sani ba ka gane ko baka gane ba in Allah ya ce in manzon Allah ya ce magana hukuncin kawai shine sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a kawai ba a cewa me yasa Allah ya ce yi kaza me yasa manzon Allah ya ce ayi kaza me yasa Allah ya ce kada ayi kaza ko me yasa manzon Allah ya hana kaza babu wannan alhukuncin Allah in Allah ya ce ko manzon Allah ya ce shi mai imani kawai zai ce sami'na wa ata'na mun ji mun yi da'a shi yasa Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim baya halatta ga wani mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzon shi suka zartar da wani hukunci ya zama mutum yana da zaɓi akan al'amarin shi Allah yana cewa ko manzon Allah ya ce babu sauran wani mai zaɓi zaɓi ya ƙare zaɓi idan nassi bai zo daga Allah ko manzon Allah ba amma idan Allah ya ce Allah ya ce duk mumini namiji da mace ma kana lahumul khiyaratu min amrihim ba su da zaɓi a cikin al'amarinsu sai dai kawai su bi su yi ɗa'a ga abin da Allah ya ce su yi ɗa'a ga abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce rashin yin ɗa'a da rashin yin ɗa'a ga Allah da manzan Allah to wannan shi ne abin da yake haifar da bala'i a cikin al'umma Allah maɗaukacin sarki ya yi gargaɗi mai tsanani dangane da waɗanda manzan Allah zai ce ayi su ƙi kuma dan Allah ya ce kada a yi sa aikata Allah ya yi gargadi dangane da irin waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce ayi su yi manzon Allah ya ce kada ayi su aikata yace su ji tsoron kada an tusibahum fitna kada wata fitina ta zo ta same su a rayuwarsu aw yusibahum azabun alim ko kuma wata azaba mai radadi ta same su Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yana faɗa ma mutane a zamanin shi yana cewa yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa taquluna qala abubakr wa umar yana cewa mutane ina muku gargadi Allah ya kusa ya muku ruwan duwatsu daga sama me yasa yake faɗan haka yace ina ce muku manzon Allah ya ce kaza kuma kuna cewa Abubakar da Umar sun ce kaza kuna hada maganar Abubakar da Umar da maganar manzon Allah yace Allah gab yake da ya saukan muku da ruwan duwatsu daga sama to ina ga kuma wanda za a ce mai Allah ya ce ko annabi ya ce kaza ya ce shi kuma malamin shi kaza ya ce ko kuma shi ƙungiyarsu kaza aka ce a yi to wannan shine falyahdharil ladina kuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun Ali. da haka anan Allah yayi kira ga cewa wa atiiu Allah ku yi da'a ga Allah wa atiiu kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya gargadi ya ce fa in tawallaitum idan kuka ki kuka da kai kuka yin da'a ga Allah da manzon Allah fa inna ma ala rasulina albalagul mubin kadai abin da yake kan manzon mu da muka aiko shine ya isar yayi bayani anan Allah ya ce fa in tawallaitum bai ce fa in tawallaitum me za a yi ba bana kawai in kun ki kenan abinda kawai muke bukata mu dai manzon mu ya isar muku da sako in dai manzon Allah ya isar to an gama aiki idan ka kibi ka kau da kai to ka jira abinda zai biyo baya anan Allah bai faɗi menene ba sai sa a can yace falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim fitina na nan zuwa a bayan ƙasa azaba mai radadi tana nan zuwa a bayan ƙasa da za ta sami mutane saboda saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa duk fitinar da ka gani a bayan ƙasa za ka ga cewa al'umma sun cancanci wannan fitinar sunnar manzan Allah nawa ake takewa a kullum umarnin manzan Allah nawa ake sabawa a kullum a cikin gidajenmu sunnonin manzan Allah da umarnin manzan Allah nawa muke ketawa babu iyaka da ka falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim shi yasa yace fa in tawallaitum in kun kauda kai kun ki da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah fa inna ma ala rasulina albalagul mubin mu kawai abin da yake kan manzon da muka aikar muka aiko zuwa gare ku shine ya isar isarwa mabayyaniya ya isar da sako manzon Allah kuma ya riga ya gama isar da sako ko akwai wanda yake shakkan cewa manzon Allah bai isar da sako ba babu wanda yake shakka manzon Allah ya isar da sako kowa ya yadda manzon Allah ya isar da sako ballagar risalata wa addal amana ya isar da sakon Allah kuma ya sauke amanar da Allah ya dora mishi abin da ya rage kawai shine wa atiiu Allah wa atiiur rasul shi yasa ranar hajjatul wada a filin arfa manzon Allah ya tara mutane gaba daya ya tsaya ya tambayi mutane ala hal ballagtu ya jama'a ku yi sheda na isar da sakon Allah ko ban isar ba mutane su ce ka isar da sakon Allah ka sauke amanar Allah ka isar da bayani daga Allah manzo Allah yana maimaitawa ala hal ballagtu na isar suna maimaitawa ka isar da sako ka sauke nauyi manzo Allah yana daga hannu yana Allahumma fashhad ya Allah kai min shaida ga su sun tabbatar na isar da sako daka fa inna ma ala rasulina albalagul mubin abin da yake kan manzo shine ya isar da sakon Allah yayi bayanin hukunce hukuncen Allah manzon Allah kuma ya riga ya isar iyakar isarwa babu wani abu wanda manzon Allah ya bari wanda bai isar da shi na sakon Allah subhanahu wataala ba abin da ya rage shine aiki da abin da manzon Allah din ya isar shi yasa al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yake fadar wannan kalmar tashi shahararriya a irin wannan Inna ala rasulina al-balagul mubin yake cewa minallahi ar-risala wa ala ar-rasulil balagh wa alaina at-taslim abubuwan guda uku ne sako da manzanci daga Allah aikin Allah ya aiko da sako da manzanci wa ala ar-rasulil balagh shi kuma manzo da aka aiko shi nauyin da yake kan shi shine isar da sakon mu kuma mutane da aka isar mana da sakon ce wa alaina taslif abin da yake kan mu kawai shine miƙa wuya ga saƙon. mi yadda mi imani mi miƙa wuya mi bi abin da aka zo mana da shi na sako shine minallahi risalati wa ala rasulil balagh wa alaina taslim da aka fa in tawallaitum fa inna ma ala rasulina al mubin na'am الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله من أوكاكين سركية الله لا إله إلا هو شيء الله دن da ya umarni a yi ɗa'a gare shi kuma a yi ɗa'a ga manzan shi shi ne Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi shine Allah da babu abin bautawa da gaskiya sai shi shine wanda ya cancanta a bauta mai bisa cancanta shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya ne Allahu la ilaha illa huwa wannan kalmar Allah na maimaita ta da yawa a cikin alkur'ani Allahu la ilaha illa qayyum Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun Allah shine abin bautawa da gaskiya wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi wannan kalmar ita ce mafi girman kalma a bayan ƙasa babu wata kalma wadda take sama da wannan kalmar kalma ce wadda ita saboda ita Allah ya halicci sama da ƙasa saboda ita Allah yake aiko manzanni gaba ɗaya duk wani manzo da Allah ya aiko Allah ya aiko shi ne saboda Allahu la ilaha illa huwa saboda kalmar la ilaha illallah shi yasa duk wani annabi da Allah ya aiko sakon da yake zuwa da shi zuwa ga mutanen shi shine la ilaha illallah shine sakon da yake zuwa ga mutanen shi gare shi kadaita Allah da bauta babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi yasa Allah ce babu wani manzo da muke aikowa illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana face sai mun yi mai wahayi abinda wahayin ya kunsa shine babu abun bautawa da gaskiya sai ni inji Allah da haka kowane manzo sakon da yake zuwa da shi kenan idan babu wannan sakon babu manzancin shine jigon annabtar shine kuma jigon manzancin Allahu la ilaha illa huwa wannan kalmar ita ce kalmar da ita ce mabudi na aljanna duk wanda ba shi da ita ba zai shiga aljanna ba da ita ce ake shiga aljanna haka kuma kalma ce wadda ita ce mafi girman shaida a bayan ƙasa ba wata shaida a bayan ƙasa wadda ta kai kalmar shahadatu Allah ilaha illallah Allah da kanshi ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah da kanshi ya shaida sannan mala'ikun Allah sun shaida sannan ma'abota ilimi gaba ɗaya sun shaida da cewa la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ita ce mafi girman shaida wanda Allah yayi makan shi shaida a akai yasa mala'ikun shi gaba ɗaya suka yi mai shaida a kai, sannan ya sa dukkan ma'abota ilimi gaba ɗaya suka yi ma Allah shaida kan cewa shi ne abin bauta shi kaɗai, wanda ba shi da abokin tarayya ita ce kalmar da sai da ita ake samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranar alkiyama hadisi ya zo daga Abu Huraira Allah ya dade shi ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyama wane ne yafi kowa dacewa da rabauta da cetonka ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi shine wanda ya faɗi la ilaha illallah da cikakken ikhlasi a cikin zuciyar shi wannan shi yafi kowa cancanta da samun ceto na ranar alkiyama wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah ya ce annabi Ibrahim alaihi salam ya batta ta ci gaba da wanzuwa a cikin zurriyar shi waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un Allah yace Annabi Ibrahim ya sanya kalmar la ilaha illallah ta zama ita ce za ta ci gaba da wanzuwa a cikin zuriyar shi su ci gaba da gado wannan bayan wannan har zuwa tashin alkiyama ya zama ita ce kalmar da za su riƙe a tsakaninsu shine waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un da haka wannan kalmar kuma ita ce igiya wadda take mai ƙarfi wadda idan mutum ya rike ta ba ta tsinkewa za ta kai mutum zuwa ga Allah kai tsaye Allah madaukakin sarki ya sifanta ta da cewa faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lan fisama laha duk wanda ya kafirce ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba shine la ilaha wa yu'min billahi kuma ya imani da Allah shine illallah Allah ya ce faqad istamsaka bil urwati al wuthqa to wannan yayi riko da igiya mai karfi lam fisama laha wanda wannan igiyar ba za ta taba yankewa ba da haka duk wanda bai da igiyar la ilaha illallah bai da igiyar da ta hada tsakanin shi da sama bai da alaka tsakanin shi da Allah subhanahu wataala wanda ya rike kalmar la ilaha illallah to wannan yayi riko da urwatul wuthqa allati lam sama laha wadda ba ta yankewa kuma wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce take hada tsakanin alaka tsakanin dukkanin halittun Allah a bayan ƙasa da waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su yi imani ba akanta ne kawai za su iya haɗuwa, in ba akan ba babu wani abu da zai iya haɗa al'umma hatta ahlul kitab Allah cewa yayi qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum mecece kalmar shine Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Allah yace ku kira ahlul kitabi ku ce ya ku ahlul kitab yahudawa da nasara ku zo zuwa ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakaninmu ana so a samu haɗin kai a daina rikici tsakanin mutane to a zo ga inda za a samu haɗin kai menene haɗin kan yace Allah na abu da illallah la nushrika bihi shay'an shine kowa ya aje komai a zo a haɗa akan kada a bauta ma kowa sai Allah shi kadai kada yi shirka da Allah shine la ilaha illallah a zo a haɗa akan wannan kalmar wannan ita ce kalmar da za ta haɗe mu gabaki ɗaya Allah ya ce fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun idan sun juya baya sun iyadda kowa ya ce a bashi ya riƙe rashi Allah ya ce to ku faɗa musu cewa ku shaida mu musulmi ne mu mun miƙa wuya mun yarda da wannan za mu tsaya akan ba za mu bauta ma kowa ba sai Allah za mu tsaya akan la ilaha illallah da haka ba za mu haɗa Allah da wani ba da haka kalma ce wadda take ita ce mahaɗin kai wadda za ta haɗa kan bayi gaba ɗaya a kowace tafiya a kowace ƙungiya idan musulmi suna son haɗin kai a tsakaninsu to suna iya yin haɗin kai ne kaɗai akan wannan kalmar shine Allah na abu da illallah wala shirika bihi shay'a din mai kiran wani wanda ba Allah ba ya watsar din mai bin hanyar wani wanda ba Allah ba ya watsar kowa ya zo ya aja kowa ya aja nashi a zo a tsaye akan la ilaha illallah ba wanda zai shirka ba wanda zai kira wani wanda ba Allah ba ba wanda zai yi dawafi a kabarin wani wanda ba ɗakin Ka'aba da Allah ya wajabta ba ba wanda zai nemi agajin wani wanda ba Allah ba ba wanda zai yi ma wani sujjada wanda ba Allah ba duk mu tsaya a kan la'ilaha illallah to wannan ita ce kalmar haɗin kai amma da haɗin kan da ba a wannan aka yi ba an yi haɗin baki kenan wannan haɗin baki ne ba haɗin kai ba haka wannan kalmar ita ce a'zamul kalimat ita ce mafi girman kalma shi yasa a mizanin awan bawa ranar alkiyama babu wani abu wanda yake da nauyin la ilaha illallah babu wani abu wanda yake da nauyin la ilaha illallah a mizanin awu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labarin sahibul bitaqa mutumin da za a zo da shi a tsayar da shi a gaban Allah manzon Allah ya ce za a fito da fayil fayil din shi na ayyukan zunubi da sabo ya tsaya ya kalle su ya gani maddal basar Karshen gani shi bai ganin ƙarshen su takaddu ne kawai na zunubi da sabo da aka rubuta mai a nan duniya iyakar gani shi Allah ya tambaye shi kana da wani aiki da kake da shi na alkhairi da za a iya auna ma ya ce ba wani aiki da nake da shi Allah ya ce to kana da aiki a wurin mu wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka baya zaluntar kowa sai a dauko wata yar bitsatsa dan wani dan kati an rubuta la ilaha illallah din shi a dauko katin a dora akan mizanin awo kaza Allah ya ce sai wannan kalmar wannan takaddar ta wannan la ilaha illallah sai ta rinjayi duka waɗannan fayil fayil da takaddu da aka dora na ayyukan zunubi da sabo haka ita ce kalma mafi girma a mizanin awo shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa mana a kissar annabi Musa alaihi salam Allah yana ce ma annabi Musa inda za a ɗauko sama da ƙasa samawatu sab'i wa amurahunna ghairi sammai bakwai gaba ɗaya da duk halittun da suke rayuwa a cikin sammai bakwai Allah ya ce banda ni sannan ɗauko ƙasai bakwai gaba ɗaya da duk halittun da suke rayuwa a cikinsu a ɗora su a kan mizani tafi ɗaya na mizani a ɗora la'ilaha illallahu a kan mizani ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya ce malas bihin na la'ilaha illallah sai la'ilaha ilaha illallahu tarin jayi waɗannan halittun gaba ɗaya a wurin nauyi a mizanin awo wannan yake nuna cewa la'ilaha ilaha illallah kalma ce mai matukar girma kalma ce mai matukar daraja a wurin Allah subhanahu wataala kalma ce wadda ita ce musulunci da ita ake shiga musuluncin da ita ake rayuwa a cikin musuluncin da ita kuma ake so mutum ya bar duniya lokacin da zai bar duniya man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna manzo Allah ya ce duk wadda la ilaha illa Allah ta zama ita ce kalmar shi ta ƙarshe a duniya to ya shiga aljanna ya gama daga ita ce kalma mafi girman kalmomi da bawa zai faɗa a bayan ƙasa amma abin mamaki shine wani yana faɗan kalmar la ilaha illallah ba adadi amma kuma zai shiga wuta ranar alkiyama kenan la ilaha illallah tana da rukunai tana da sharuɗa wanda sai ta cika waɗannan rukunnan ta cika waɗannan sharuɗan sannan za ta zama la ilaha illallah da ake magana wadda ta kunshi wannan makomar da wannan sakamakon tana da rukunai guda biyu rukuni na farko shine annafiyu rukuni na biyu shine al-ithbat korewa da kuma tabbatarwa sune rukunan la ilaha illallah guda biyu la ilaha korewa take yi babu wani abun bauta baka yadda abauta ba komai ba baka yadda abauta ba kowa ba shine ma'anar la ilaha sai ka ce illallah sai Allah shi kadai ka fara korewa sannan ka tabbatar da abin ga Allah shi kadai shine annafi wal isbat wannan shine rukunnan la ilaha illallah guda biyu wanda sai sun cika in an samu ɗaya ba a samu ɗaya ba to wannan bata cika ba idan ka ce abin bautar ka Allah ne kana bauta ma Allah kana ibadarka ga Allah yanzu ka tabbatar da la ilaha kenan ka tabbatar da illallah kenan amma kuma kana hadawa da bautar wani bala'i ya fado ma kana kiran sunan wani kana neman agaji a wurin wani kana jin tsoron wani irin yadda kake jin tsoron Allah baka tabbatar da la ilaha ba kenan akwai wani wanda zaka iya mabauta wanda ba Allah ba da ka sai ka hada da la ilaha illallah da ka la ilaha illallah tana buƙatar wankewa da kuma zubawa sai ka fara wanke zuciyar ka kora kowa da komai ba wani mala'ika ba wani annabi ba wani aljani ba wani waliyi ba wata bishiya ba wani dutse ba wani komai da za ka bauta ma illallah sai Allah shi kadai. wannan shi ne ma'anar la'ilaha illallah haka kuma hatta mushirikan larabawa haka suka fahimce ta idan manzan Allah ya ce musu ku ce la'ilaha illallah wata amsa suke bashi sai su ce aja'alal alihata ilahan wahida yanzu kana nufin a sa abin bauta ya zama kwaya ɗaya tal kawai inna hadha la shay'un ajib wannan abun mamaki ne ya za a ce abin bauta ɗaya manzo Allah ce musu yake yi a sa abin bauta ya zama ɗaya ba haka yake ce musu ce musu yake yi ku ce la ilaha illallah amma su larabawa ne sun fahimci larabcin sun san me larabcin yake nufi sun san ana nufin a watsar da kowa ba wani waliyi ba wani mala'ika ba wani annabi ba wani aljani Allah kawai shi kaɗai sun gane abin da take nufi shi yasa kanta suke rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka waɗannan rukunan sai sun samu sannan tana da sharɗa wanda sai waɗannan sharuɗan sun cika za ta cika la ilaha illallah daga cikin sharuɗanta akwai ilimi sai ka san ma'anarta dan ka shekara kana la ilaha illallah la ilaha illallah baka san ma'anarta ba to wannan ba abin da za ta yi maka daka dole sai ka san meye ma'anar la ilaha illallah da kake faɗa idan ka ce za ta yi maka amfani kawai dan kana maimaitawa baka san ma'anarta ba kenan kafiri kawai in yana magana ya ce la ilaha illallah na ya zama mai imani ya ji mutane suna magana suna cewa la ilaha illallah ko ba a samun kafirai suna faɗa suna faɗa suna mamaki su ma sun ɗauka magana ce ta mamaki idan ka ce in mutum bai san ma'anarta ba in ya faɗa ta yi to su ma wa'yancan kafiran sun zama masu imani in sun faɗa ko kafiri a dirama ana wasan kwaikwayo ana fim aka sa shi a musulmi zai faɗi la ilaha illallah ke na musulunta ashe la ilaha illallah tana buƙatar sanin ma'anarta tukunna sannan za ta zama la ilaha illallah sannan sai kana da yaƙini a kanta ba ka shakka a kan wannan ma'anar ta la'ilaha illallah har zuciyarka kana da yaƙinin a kan wannan abin da kake faɗa sannan sai kana da ikhlasi man ƙala la'ilaha illallah khalisan min ƙalbihi ya zama dan Allah ka faɗa ba wai don neman wani abu na duniya ba ko dan a ce kai ma musulmi ne ka faɗe ta ne dan Allah tsantsa sannan za ta zama la'ilaha illallah karɓaɓɓe sannan sai ka faɗa tare da gaskata wannan kalmar tare da gaskata ma'anar la ilaha illallah din ka yadda da gaske ne ka yadda haka ne sai wannan sharadin shi ma ya samu sannan bayan haka tana buƙatar al sharaɗin sharadin miƙa wuya gare ta abinda ta tabbatar din nan ka yadda da shi ka miƙa wuya baka jayayya akai wayannan duka suna cikin sharuɗa na la ilaha illallah wanda sai sun cika sannan la ilaha illallah za ta yiwu ya zama mutum ya faɗi la ilaha illallah wanda za ta amfane shi a duniya ta kuma amfane shi a lahira amma in ba haka ba ga misali nan ƙarar za ka ga mutumin da yake la ilaha illallah da yawa amma kuma ya zama makomashi wuta ranar alkiyama bayan ƙwaya ɗaya za ta iya rinjayar duka aikin da bawa ya aikata na zunubi kenan la ilaha illallah yayi ta ba tare da cikar sharuɗanta ba ba kuma tare da sanin cikar ma'anar abin da take nufi ba haka wannan kalmar kalma ce mai girman gaske idan mutum ya san ma'anarta ya kudirce abin da take dauke da shi kuma yake zikirin Allah da ita koyaushe la ilaha illallah la ilaha illallah to wannan ya samu babban rabo a duniya da lahira Allah madaukakin sarki zai kankara zunuban shi zai ɗaga darajar shi a wurin Allah ranar alkiyama sannan Allah zai buɗa mai duk wani abu wanda yake na kunci na rayuwa da wannan zikirin Allah zai natsar da zuciyar shi alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da haka yana daga cikin manya manyan zikirori da mutum zai lazimta shine yawaita kalmar la ilaha illallah kada ya zama bakin shi ya bushe daga ambatan Allah da wannan kalmar sai Allah ya ce Allahu la ilaha illahu wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minu lalle ga Allah kadai mu'minai waɗanda suka yi imani su yi tawakkali anan umarni ne Allah madaukakin sarki yake bayarwa ga duk wanda ya imani ya zama tawakkalin shi ga Allah kadai yake abinda ake nufi da tawakkali shine tiqatul i'timadi ala Allah samun cikakken dogara da Allah maɗaukacin sarki da amincewa da Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama zuciyarka ta aminta da Allah, dogaranka ya tabbata ga Allah shi kaɗai baka raba ƙafa a wurin dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala da wani, Baka zuwa kana neman buƙata a wurin Allah, kana cewa ka dogara ga Allah kuma zuciyarka tana karkata zuwa ga wani wanda ba Allah ba. Ya zama zuciyarka gaba ɗaya da dogaranka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala kadai yake shine wa alallahi falyatawakkalul mu'minu shi yasa Allah ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini ya zama kun yi tawakkali ga Allah kadai in dai ku mu'minai ne bana idan ku ba mu'minai bane za ku iya dogara ga wani wanda ba Allah ba amma mumini da Allah kadai yake dogara baya dogara ga wani Allah subhanahu wataala shi yasa tawakkali ibada ne idan ka ɗauke shi ka ɗora ga wani mutum to ka bauta ma wani Allah ka yi ibada ga wani Allah wannan ya zama shirka da Allah subhanahu wa ta'ala da aka yin tawakkali ga Allah tsantsa wannan ne tauhidi ne ikhlasi tawakkali kuma ba yana nufin ka zauna kawai kana jiran ya Allah zai yi da kai ba tawakkali na shari'a shine bazalul asbab wal i'timadu Allah ka tsaya ka yi sababin da aka ce a yi sannan kuma ka dogara ga Allah ba da sababin ka dogara ba an ce a nemi arziki hanyar neman arziki sababin da shari'a ta sa daga ciki akwai kasuwanci da sana'a ka tashi ka je kana ta kasuwancinka kana da sana'a amma ka tabbatar da cewa ba wannan sana'ar ba ce ba wannan kasuwancin ba ne zai baka arziki ka tabbatar da cewa akwai wanda tun kafin a haife ka suke wannan sana'a suke wannan arzikin kuma suke wannan neman arzikin kuma Allah bai ba su ba ka yadda cewa sababin kawai an ce abu ne amma al'amarin yana hannun Allah in ya ga dama ya bayar in ya ga dama kuma ya hana da haka duk wani abin da aka ce sababi ne za ka yi shi ne a matsayin an ce a yi sababin amma ya za a yi ka samu wannan Allah kaɗai sababin ba zai iya baka wannan abun ba duk yanda ka kai gabin sababin zaka ga wanda ya fi ka bin sababin amma kuma bai samu ba daga wannan shine tawakkali ka yadda cewa abinda aka ce abu na neman abu zaka tsaya ka bi idan an ce a tsara abu zaka tsare in kana da wuri zaka kulle ka sa kwado ka sa makulli ka rufe sannan ka yi dogara ka yi tawakkali ga Allah cewa Allah kaɗai shi zai iya tsare maka ba makullinka ba ba faɗanka ba ba ƙofarka ba wannan shi ne tawakkali amma ka buɗe ka ce ka yi tawakkali ga Allah wannan shi ne tawakul sunan shi tawakul ba sunan shi tawakkul ba wannan ganganci kenan shi yasa wani yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah ga taguwata in sake ta in yi tawakkali ga Allah ko in daure ta manzon Allah ya ce iqilha wa tawakkal ala Allah daure ta kai tawakkali ga Allah domin tana dauran in Allah bai tsare ta ba sai a dauke ta sai ta bace da ka daure ka bi sababin sannan sai ka yi tawakkali ga Allah to haka ake bukatar wannan shine tawakkali na shari'a wanda ake bukata da duk wanda kaga ya zo ya samu wuri ya zauna kawai shi yana jiran abin da Allah zai kawo bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci wannan tawakul kenan bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci amma shi yasa yace wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi cewa a fita a tashi aje a nemi arzikin Allah bai ce a zo a zauna a ce bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci ba bai da aikin yi bai da sana'a bai da komai amma shi ne yau aure gobe ƙari jibi 'ya'ya, ga sunan tari ai shi su masu tawakkali ne wani tawakkali ne wannan tawakkali sai ka bi sabab sai ka bi sababi sannan za ka yi tawakkali ka samu aikin yi ka samu abin da zai ishe ka da iyalinka wannan sai ka ce to bari yi tawakkali ga Allah Allah zai dafa ma abin da ya kasa Allah zai riƙa ma amma ya rasa abin da zai yana ta buge-buge yana neman taimako da an ba shi dan taimako mai ɗan ƙarfi sai zai biya sadaki wai zai ƙara aure wai shi mai tawakkali ga Allah ne haka Allah ya ce wa alallahi tawakkalin mu'minun tawakkalin da ake nufi abu sababi sannan kuma a bai da al'amari zuwa ga Allah a yadda ba sababin ba ne yake bayarwa Allah subhanahu wataala Shi ne yake bayarwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya azurta mu da cikakken tawakkali da dogara gare shi ya kuma sa mu cikin masu ambatan Allah a kowane lokaci da kowane yanayi ya ba mu aljanna ya kubutar da mu daga wuta da sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik